الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم أليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين هو السلام عليكم ورحمة الله wani ya ce me yasa ba ma faɗin kwanan wata a bana bayan da gara muna faɗa to barkan mu da saduwa a yau juma'a bakwai ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya shi da 25 ga watan 12 a shekara ta 1998 wato watan albashi ko jiya idan ba ta ba mun tsaya karshen aya ta 69 haka ne wa alqima fi yaminika talqat ma sana ma sana'u kaydu sa'ir wala yuflihu sa'iru sair haythu ata yau za mu tashi daga farkon aya ta 67 amma kafin nan akwai wadansu tambayoyi da suke da muhimmanci da za mu fara da su wanda yake cewa ni ne na kwanta da ni da labarin ganin wata har sai da gari ya waye sannan sai na samu tabbas din cewa ce an ga wata jiya kuma ga ka'ida ne mutumin da zai azumi na farilla sai ya yi niyya kafin ketowar alfajir to menene hukuncin azumi na na wannan yinin wanda ban samu daman yin niyya ba kafin fitowar alfijir kun bai tambayar bai ko an sa anan guri shine tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la siyama liman lam yubayyit siyama babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba abin nufi tilas ne ga wanda yake yin azumin farilla yayi niyya kafin fitowar alfijir amma azumi na nafila ya halatta ko da rana mutum ya fari niyyarsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan zo ɗakin ɗaya cikin matansa ya tambaye su shin akwai abin karin kumallo yan an ce eh sai a baki sai idan kuma aka ce ai gidan da komai sai ce inni sa'in to azumi nake yi ga azumin nafila ko da sha biyar rana ne matukar ka tuno cewa tun da alfajir yake to ban ciwo ban sha ba shikenan ka iya zarcewa da azumin nafila kuma ya halatta azumin farilla ne aka ce dole sai ka kwana da niyya to amma shi wancan mutum da yake bai samu damar jin bai ji labarin ganin wata ba har sai da gari ya waye kila ma ya fara cin abinci ya karya kumallo ya fito sai aka sai a ah, barka da azumi ta wani azumi sai ji an ga wata ya ce wallahi ba da labari to hukuncin sa shine zai kame bakin sa daga nan zai daina ci zai daina sha to inda sakani yake shin zai rama bayan sallah ko ba zai rama ba galibin malamai sukan ce bayan sallah zai rama dan abin nan da yi kame baki ne don bai samu damar aiwatar da niyya ba kafin alfijir amma babu wata ramuwa a kansa bisa da zance mafi inganci daga lokacin da ya ji labari sai ya kame bakin sa ba shi ba sauran ci ba sauran sha idan kuka ce sai ya rama to sai a tambaye ka kame bakin da ya yi ya sunansa sunan shi azumi ko kame baki dole sunansa azumi sa azumi an taɓa yin wata ibada ta kame baki wanda ba azumi ba yaya ta ita wannan ibada? dole ka kun gane da kai kuma abin da zai kara ba mu haske akan wannan akwai hadisi a cikin sahih bukhari a kitabu siyam waɗanda suke nuna cewa kafin wajibta ramadana da azumin asura shine wajibi lokacin da aka wajabta ramadan a shekara ta biyu bayan hijira sai aka mayar da azumin asura ya zanto nafila aka mai gurbin da wajibcin watan ramadana to lokacin da azumin asura din ne yake wajibi kaga hukuncin sa shine shi ma kai niyya tun kafin shi. kafin fitowar alfijir tare da haka wata shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ranar ashura sai ya ba da tela yace a zagaya cikin garin madina wanda duk yawaye gari ya fara cin abinci ya kame bakinsa kar ya saki cin komai wanda bai ci ba ya kudurini ya yau din nan ranar azumi ne sahabbai da wanda suka fara cin abinci da wanda ba su fara ci ba duk suka kudurini ya suka ci gaba da azumin su annabi bai ce ba ku rama gobe shi ko azumin barin ne a wannan lokacin to shine babbar hujja in kana neman karin bayani kan wannan fatawar ka duba fatawar bari sai al bukhari a kitabu siyam ka cikin waɗannan hadisan saboda haka duk wanda ko da ya rage saura awa ɗaya rana ta faɗi sannan ka ji labarin jiya an ga wata daga lokacin sai ka kudurci za ka yi azumi wannan yinin kuma ka azumce shi kana daidai da wanda ya azumce dan ba ka da damun da za ka dawo da dare baya Allah ko ya ce fattakullaha ma fata'atum kai yanzu istita'a din ka shine ka ci gaba da azumin ka na wannan awa ɗaya din da ya rage ba ka da wani abin da za ka iya sama da haka idan aka tsora maka farilla aka ce sai ka rama sai ce to wai ya tsora wannan farilla annabi dai bai tsora ba sallallahu alaihi wasallam an gane ku wannan ke cewa sana'ar sa shine zane yakan zana hotunan mutane kuma daga baya sai an ce akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa dukkan mutumin da yake zana al'amura masu rai a ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala zai ce da shi raya abin nan da ka zana shi sai ka busa masa rai wannan hadisai ne ingantattu suna nan da yawa saboda haka sana'ar zane in dai zana dan adam ne ko zana wani abu wanda yake mai rai bai halaka ba duk wanda yake yin wannan to annabi na masa barazana cewa shi da irin sa za a tara ran tashin kiyama Allah ya ce da su uhriyu ma khalaqtum abinda kuka zana din nan ku busa masa rai ko mu gani dan musu kaga ko ba za su iya ba to abin da zai faru shine kuma sai a yi musu hukuma da shiga wuta amma idan zanen gida ne zanen itaciya ne zanen dutse zanen ruwa duk abin da ba da rai sai ka zana babu laifi waɗansu malaman kuma sukan yi rangwame suka ce babu laifi idan ka yi zane dan saboda isar da sako na suwa an gane ko kana koyar da kiwon lafiya sai ka zana dan adam din ka yi gangan jikin dan adam ko ka yi kwarangwal na da skeleton na dan adam dan ta ce waɗansu gabbai da jijiyoyin da ke raba jini a jikin dan adam da wannan babu ne haka waɗansu malamai suka ce wannan ke ne bambanci tsakanin farilla da wajibi yakan ga an ce abu kaza wajibi ne yaji kuma an ce abu kaza farilla ne a wurin al-imam malik ibn anas da al-imam shafi da imam ahmad bin hanbal da farilla da wajibi duk ne amma abu hanifa a yaran fikihunsa shi farilla ban wajibi daban yana ganin akan cewa abu farilla idza sabata bi dalilin qat'i akan cewa abu wajibi idza sabata bi dalilin zanni wannan wani yare ne na malaman usulul fiqh idan abu ya tabbata dalili da dalili na tabbas sai su masa farilla da dalili wanda yake ba tabbas ba zato ake yi akwai abin da suke nufi da zato ba zato irin wanda kila zai riga ya zuwa hankulan mu ba ba shi suke nufi ba to wannan sai a ce masa wajibi shi ne imamu suyuti ko wani sa'in ba munta zai ke cewa wal fardu wal wajibu zut taradufi wa ma lan nu'manu ila tafalufi yace da al fardu da al wajibu zut taradufi kalmomi ne guda biyu masu ma'ana daya a wurin dukkan jumhurin malamai wa ma lan nu'manu ne al nu'manu ibnu sabit abu anifa kenan ila tafalufi yace a'a daban-daban suke wajibi daban farilla daban wannan a usul fiqh na suke amma a wurin jumhurin malamai duk ɗaya ne wannan sai bi burki ne ya halaka a yakan gila da shi zai gina coci bai halaka ba dan Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan ko coci ko gidan giya idan kana da wannan gurin gida gidan giya ne za a yi ba ga ka je kai aiki ba a wajen ko kai ne burki ko kai ne menene ta kowane irin taimako ba shi halaka ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan wannan ke sa jin laifi ne musulmi ya je asibiti wanda yake kirista ne ke gudanar da shi ya duba shi babu laifi cikin shari'a musulunci sai dai abin da ake so ka lura shine ka aminta da cewa ba zai cutar da kai ba saboda akwai lokacin da waɗanda ba musulmi ba musamman a wannan kasa suke cutar da al'ummar musulmi ta hanyar kiwon lafiya akwai marasa amana a cikin su akwai kuma masu amana akwai wanda sukan ɗauki aikin a matsayin sana'a za su tsaya su yi iyakacin yin su akwai kuma waɗanda suka kulle matsananciyar adawa tsakanin su da musulmi na haka da yadda za su cutar da mutum za su yi to kai kuma sai ka rage waye kake jin tsoron zai cutar da kai karka je wajen sa waye ba zai cutar da kai ba halatta ka je wajen sa wannan shi ya kamata ku kula musamman saboda kiristoci musamman na arewa abin da ake koyi da su a tashi ba fa ibadoji ba a ya za su yi su sani hausa fulani idan sun ce hausa fulani suna nufin kowane irin musulmi ko da kanurin musulmi wannan shine yaran da suka zamu gaba daya yaya za su tsanane mu kullum abin da ake zuba su wai su minority ne su tsiraru ne kuma an danne musu haƙƙin su an danne musu haƙƙi a Borno an danne musu haƙƙi a Kano da Jigawa da Bauchi saboda haka koya su sun tato haƙƙin su to kullum abin da ake zuga su za su yi adawa da mu ba a koyi da su menene ake ganin kristancin mu to ka ne ke sa ake samun cikas da dama a arewa irin wanda ba a samu a kudancin Najeriya ka san hali rigima a kudancin Najeriya ta addini sai an yi arewa so nawa ba iyaka to kuma al'amura ne waɗanda suke da daɗaɗɗen tarihi da kuma sababban da suka haifar da su ba a iya warware su sai in an kula da abubuwan da suka haifar da su tabbas an samu zalunci daga waɗansu daga cikin sarakuna na arewa waɗanda suka rika wa waɗansu kananan kabilu don ba su shiga musulunci ba an samu munan mu'amala daga wajen waɗansu musulmi ba duka ba waɗansu da ko musulmi ta yadda za su rinka amfani da mutanen da suka san ba su musulunta ba wajen su rinka yi musu aiki a gonar su suka mice su kamar bayi ko ba ta ba su hakkin su daga baya daga tura zo aka ba su ilimin zamani kan su yawa sai ake zuga su waɗannan sun danne muku hakkin a da to su ko ba sa kallon cewa in ma an cuce su cutar da wane ya mana daban hakikanin addinin sa kuma daban shin cutar nan da aka yi musu in har an cuce su musulunci ne bai bayan ayyuka ba musulunci bane ba ba qur'ani ce a cuce su ba ba hadisi ne ce a cuce su ba dan ka'idar qur'ani da hadisi kiyaye haƙƙin kowane irin mutum an gane ko ko da mutum ba musulmi bane ba za ka halatta ka ci dukiyarsa ko ka zubar da jininsa ba tare da umarni shari'a ba ko da mutum ba musulmi bane ba ayoyi goma sha uku suka zo cikin suratul nisa a jere suna kare wani mutumin da ba musulmi ba saboda wani musulmi ya zalunce shi تم ولا تجادل أن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين wa واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجد الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورغمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قدر الله عليك عظيما دو wannan bai hudi ake karewa kar a zalunce shi in kun kare shi a nan kun yadda an zalunce shi to shi wanda ya zalunce shi ma zai kariya gobe in kun yi duk ɗaya to kaga abin da muke jan hankalin duk wanda ba musulmi ba musamman kirista na arewacin Najeriya su gane in ma wani musulmi ya zalunce su wannan zalincin da ya mutu tsakanin su da shi ne ba musulunci ne ya goyi baya ba kuma ranar tashin kiyama Allah zai hisabi akan wannan an ta ko dan musulunci bai taba ka ci dukiyar wani ka zubar da jinin wani ba tare da shi yayi maka umarni ba to su ga su bambance kullum addinin musulunci ba na wata kabila ne guda ɗaya ba kabilar Hausa ko Kanuri ballantana ka tsana addinin dan kawai ka tsana Bahaushe ko dan ka tsana Kanuri wannan bai dace ba an gane ko Allah ta da mu ina da sai mu tsaya haka ya ba. ubangiji ta halaka da annabi Musa alaihi salam wa alqi ma fi ka talqab ma tanab a jiya mun karanta yadda suka jefar da sandunan da ke hannunsu da igiyoyinsu sai ga shi sayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a to ubangiji ta halaka da karshe ce wa Musa kar ka ji tsoro kai ne madaukaki wa alqi ma fi ka jefar da abin da ke damun ka na sandar ka din nan talqab ma sana'u za ka zo ta haɗi abin da suka aiwatar inna ma sana'u kai bisa'ir sa'ir abin da suka aiwatar din nan kulle dabara ne na mai sihiri na mai tsafi wala yuflihu as-sahiru haythu ata min safi kuma ba zai rabota ba gobe kiyama ta duk inda yazo al-falahu ana anan gurin ana nufin rabota ta gobe kiyama amma ba wa ana nufin mai safi anan ba zai iya cin nasara akan ka idan Allah ya ga dama sai a maka safi kuma ya kama ka da haka karka gangan ka ce ni ba na jin tsoron mai safi ba na jin tsoron mai samu ba na jin tsoron ai mun yasin matasa sa iya maka kuma ya kama ka eh safi yana da tasiri yana da tasiri dan haka imamul hakim yake hadin ladun ki ta wa sihru haqqun wa lahu ta'siru lakin bima qaddarahu al-qadir shi sihiri da kuke ji daga yana da tasiri in manya mutum zai iya kama shi walakin bima qaddarahu al-qadir sai dai sai in Allah ya kaddara kama ka to zai kama ka ma'ana shi ne tsafin shi kada da ya sai cutar da kai ba shi zai riko da asbab ne na wanzar da sharri gare ka in ya dace da qada'un nazir kauni na shar'i shikenan sai wannan tsafin ya same ka kuma da ibn kayyim ya faɗa da haka hadisi tabbata cikin sahih bukhari an yi annabi sihiri kuma ya kama shi a sanadiyar haka aka saukar da kula'u zai kula'u zubar da falak da kula'u zubar da nasu dan malwale wannan shirka aka sanar da annabi da abin da aka yi sajin da shi an ɗauki gashin kansa da kun san da yake taji kansa da shi an haɗa cikin wani summa an yi wani kulle kulle an je an sa cikin wata rijiya mala'iku aka turo suka sanar da shi amma aka saukar da waɗannan surori ya amfani da su don warware sihiri kuma ya amfani da su sihirin ya warware karshe sahabbai suka ce aje a tono abin mana a ga shi wancan mutumin da ya abin wani bai wuce ne annabi ce a'a Allah ya riga ya warkar da ni bana son na haifar da matsala tsakanin mutane sai dai ga dafa kowa na jin tsoron sihiri to ga abin da zai tuni wallahu a kula uzu rabbil falaq wa uzu rabbin nas ka karanta kafa uku uku ka shafe jikin ka kwanta barci bi iznillahi ta'ala da rabbina su nasara ka to sai kuma Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لكم السحر فلا تقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى bayan sun ga wannan sanda ta haɗi ɗaya abin da suka aiwatar na sihiri to kuma sun riga sun san babu wata sauran dabara kuma tawaka alhaqqu wa batala ma kanu ya'malu faghlibu hunalika wa inqalabu fajiri haka sun al-araf ta ce tawaka alhaqqu sai gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun dangin abin da suka aiwatar na sihiri kuma kenan ya lalace faghlibu a nan fa sai aka ci nasara a su wa inqalabu da haka sai suka juya baya kuma fajiri na suna makaskanta to nan ne ne ayata ce fa ulqiya sahratu sujjadan sai masu sihiri suka faɗi gaba ɗaya suna sujuda ga Allah kalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin harun mun yi imani da ubangijin annabi musa kala nan take sai fir'auna aure da su amantu lahu qabla an azana lakum wato kun ma yi imani da shi tun kafin ba ku izini ba za ku nemi izini ba kuna da kan kanku ne ku da bawa da abin da ya mallaka yana ubangidansa ne amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum so haka al'amari yake to dama shine babban ku allazi allama kun sihir wanda ya koyar da ku tsafi shine shugaban makaranta koyar da tsafi ya yi ku ɗaliban su ne sai kuka mutane da bara ku nuna kun sallama dan a nuna shi abin shi kaga abin da fir'aun ne zai hotar da hankalin mutane ne shine Allah ke cewa fasta qasta nasa sun gama sihirin da aka zo ana cewa bi izzati fir'auna inna lanamul galibun amma ga sai izza ta fir'auna kuma ta waye gari ba izza ba ta waye gari billah Allah ya kamata su yi imani to dan kar su yi imani sai ke wannan dabara innahu lakabirukum allazi allamakum sihir da ma can shine shugaban ku da ya koya muku sihiri da haka fala taqta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf hujja ta riga ta kare sai fada duk wanda ka daina zagi ko yana fada ko ya dauki sanda to baya da hujja kenan fala taqta anna aydiyakum tabbas sai na yayyanke muku hannayenku wa arjulakum da kafafunku min khilafin asabe a yanke hannun dama da kafar hagu wala usallibannakum kuma tabbas sai na tsire ku fi juzu'in nakhli wato ainihin a kututtunan dabino ko a kututtunan itacen dabino wala ta'lamunna daga karshe da sami za ku sani ayyuna ashaddu azaban wanne ne wanda ya fi tsananin azaba wa abuka ko mafi wanzar da azabar ta zanto ta dindindin tsakanina da ubangijin da kuka ce kun yi imani da shi fir'auna kenan da girman ga barazanar da ya mutu za a kashe su za a yanke hannun dama da kafar hagu za a tsere su a gari wannan shine duk barazanar da ya mutu amma da yake imani ya kama zuciyarsu me suka ce da shi قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقدم ما أنت قادم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير sai suka ce a shi lan nu'tiraka da dai ba za mu fifita ka ba alama ja ana kan abin da ya mana min albayyinat na hujjoji da dalilai da ke nuna gaskiya annabi Musa ba za mu fifita ka ba kan wannan dalilan duk barazanar da za ka yi mana ta yi kisa ta yi menene ba abin da zai sa mu janye daga kan bakanmu na imani wanda zai fatarna ba za mu fifita ka ba a kan wanda ya kage halittar mu shine Allah ba zai yiwu ba taqdi ma anta qab aikata abin da kake ganin za ka aikata ba shine kisa ba to idan ka aikata kuma sai me sai ka dawo ma كل من في ذائقة الموت عند ذلك فإن موت فهم الخالدون فليتقيوا بعد تبدا أي وتبدا بين كتي بين سين انما تقضي هذه الحياة الدنيا فلذلك تقي كان لدم غدان ده ملكي أولا انه رايوه الدنيا اذا اتى اي دليل كما ان تاتي ان شاء الله ذا وني ملكي كو ني ملكي نا كركتين ني ملكي غسكيا شيني الله ranan da Allah zai tara mutane sai liman al-mulku al-yawma kowa yi shiru Allah al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab mulki yana tabbata da Allah kadaitacce mai rinjayi. a yau kowace rai za a yi mata sakamakon abin da ta aikata abin ta aiwatar a yau babu zalunci ba wani lauya da zai zo ya daɗin baki ya zakalkale ya sa a zai wani gaskiya bayan makarfi ne shi ba zai taɓa yiwa ba inna allaha sari'ul hisab ubangiji ta alalan ne mai gaggawar hisabi ne da haka kai fir'auna ka yi hukunci ne a nan gidan duniya wannan kaji shine mantikin rayuwa mantikun salim bin nisba lil haya mutum zai fahimci rayuwa ya riga ya huta duk girman mulkin shi duk girman ikon sa bai razanar da su komai ba ba kamar ba idan mulki ya mulki sai ya razanar da kai har sai ka ji tsoron mulkin sama da kake jin tsoron Allah a yau yadda kasashe masu tasowa suke jin tsoron allah ko Allah ba ta jin tsoro haka waɗansu daga cikin shugabannin kasashen musulmai yadda ake jin tsoron Amerika yadda ake jin tsoron asaba kudurorin majalisar ɗinkin duniya ba na jin ana jin tsoron aya ta kaza ta cikin sautul bakara ko ta cikin sautul ali imran ba mu jin tsoron haka to ba komai bane ba kasu kuwa ba kowa kowa bane ba lokacin da Allah ya ga zai marar da su shikenan ma baina gamzati ainin wanti bahatiha yughayyiru Allah min halin ila hali kafin ka ce sabo sai Allah ya canja wani abu ya zanto baki ba bayi suke da Allah ba su da wani matsayi in mutum yi ji tsoron Allah to sai Allah ya iya maka su fa sayaktikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim abinda ake bukata ka fahimci irin wannan ka duba yadda aqida ta kama zukatan su suka ce anan gidan duniya kake da hukunci Allah ya kai ma bawa ne ba abinda zaka kenan suka ce inna amanna bi rabbina tabbas mu mun yi imani ga ubangijin mu li yaghfira lana na dan ya gafarta mana zunuban da muka yi a baya ayyukan safi da sihiri da muka rinka yi da rufa ida da bokanci da abin da rashin sani muna so Allah ya kai mana yanzu wa ma akrahaka alaihi har abin da ka tilasta ma muka zo muka yi na wannan mukabalar da annabin Allah muna san ne san yi na san yi abin da ka tilasta muka yi shi muna san ayatu mana wallahu khairun ubangiji ta alaki ne mafi fiye wanda yake mai sakamako wa abqa kuma shine mafi tabbatar da sakamakon da yayi in khairan khairan wa in sharran fa sharran idan yi sakamakon alkhairi to sakamakon sa shine yafi kowanne irin dangin alkhairi haka in yi maka sakamako da mummuna to sakamakon sa yafi kowanne bakantare da kuma dawo da azaba إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن waɗansu malamai suka ce abin nan da ya biyo bayan wannan ayoyi cikon maganar waɗancan mutane ne da suka musulunta a sahara ɗin nan yana daga cikin abin da suka faɗa ayoyin nan guda uku wadan suka ce a karshen maganar su shine nan gurin ma akra wa ma akrahatana alaihi min as-sihr wallahu khairun wa adqa amma abin da yake baya Allah ne yake cike gibin abin da ya kamata su faɗa amma tunda su yanzu suka musulunta ba su da ilimi ba su faɗa ba sai Allah ya ƙara da sauran innahu man ya'ti rabbahu mujriman lalle duk wanda ya zo wa Allah gobe kiyama yana mai kafirci yana mai bujire ma fa inna lahu jahannam abin da zai faru shine wutar jahannama ce ke tabbata da shi la mutu fiya ba zai rayu ba cikin ta rayuwa mai amfani wa wala yahya wato la mutu fiya ba zai mutu ba cikin ta domin ya huta wala yahya ko ba zai rayu ba rayuwa mai amfani wato tun da ranar tashin kiyama kamar yadda muka karanta a hadisin ba idan ba kuma ta ba a darasin farko ko na biyu ita kanta mutuwa za a yanka ta kaga ai mutuwa ta riga ta kare kuma tunda an yanka mutuwa babu sauran wata mutuwa a ce da in wuta kuludul kulud la maut a ce da yan aljanna kuludul kulud la maut shikenan to amma abin da ke cikin wuta na takaici dangogi na azaba irin wanda inda mutum sun same shi a duniya ne ba abin da zai hana ya mutu kowane dai ya samu mutum ya sai ya kashe shi kai yana mutuwa biyar a batsayin na cikin wuta ya isa ya kashe mutum so biyar ya tihil mautu min kulli makanin wa huwa mayyit dalilan mutuwa suna kewaye da shi yadda ka san wani na kewaye da hannu shine mutuwa na zo ta ko ina wa ma huwa mayyit amma ba zai mutu ba wa min ra'i azabul ghalib to shine inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man yatihi mu'minan amma wanda ya zo da Allah yana mai imani cikakken imani da Allah kada amila salihati ya riga ya aiwatar da ayyuka na gari fa ulaika lahum darajatul ula irin waɗannan su ne da darajoji mafiya ɗaukaka Allah sa mu cikin menene darajoji mafiya ɗaukaka jannatu adnin aljanna ta zama na dindindin tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha suna masu dawwama a ciki ba mutuwa ba tsufa Allah ce wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake zuciya daga dattin shirka zuwa ga hasken imani daga dattin bid'a zuwa ga hasken sunna daga dattin ayyukan sabo zuwa ga hasken ta'a shine zalika jaza'u man tazakka yadda da haka kuke nan ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها زكاها وأنا زكى نفسه بالتوحيد وبالسنة وبالطاعات بعيدا عن الشرك بعيدا عن البدع والخرافات والخزعبلات وبعيدا عن المعاصي to wannan shine za a من zalika jaza'u wato kenan sai mutum ya yi imani ya aiki na gari sannan ne ubangiji ta'ala zai masa tukunci da gidan aljanna to ana kare bayanin fir'auna mun gani ya ji alwafi cewa zai kashe shi zai yanke hannayensu zai kulle zai mutu ne shin yi ko bai yi ba shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce ya samu damar aiwatarwa waɗansu suka ce a'a a Qur'ani dai ba nuna ya aiwatar ba ai muna da waɗansu ayoyin ma da suke nuna ba zai samu damar yi ba kamar faɗin Allah ta'ala lokacin da Allah ya ce a arzuta shi da annabi Haruna a matsayin Musa ya ce a arzuta shi da annabi Haruna ya zama ɗan uwansa wajen isar da manzanci sai Allah ce sanashuddu ka bi akhika wa naj'alu kuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi a ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibuna suka ce Allah ya ce da annabi Musa lalle za mu karfafe ka da dan uwanka Wannan wa naj'alu kuma sultanan zan za ku hujja ka kwara fala yasiluna ilaykuma bi ayatina fir'auna da mutanensa ba za su yi isa gare ku ba a sanadiyar ayoyin da za mu ba ku da mu'jizar da za mu ba ku ba za su yi isa gare ku ba antuma ku biyan wa man ittaba'a kuma da duk wanda ya bi ku al wato kuni masu masjidin nasara suka ce tunda Allah ce sune masu nasara zai yi fir'auna ya tulla wani hannun dama da kafar hagu ba zai iya ba Allah ce an tuma mun ba kuma galibu to amma masu maganar farko za ta yi da kai ahal galibu na bil hujjati wal bayan wato galaba din ta hanyar hujja da karfin dalili wanda tun anan sun riga sun ci galaba din kuwa wadan suka ce idan an ce galaba din sai mu dauke ta da dukkan ma'anoninta galaba ta fuskar hujja da karfin dalili galaba kuma ta fuskar karfi wanda abokin abokin adawa ba zai yi cin nasara kanka ba to sai abin da yazo gaba ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدى babban dalilin da ke kara nuna mana cewa bai ci galaba a kansu ba idan suka bi jerin ayoyin da suka kawo wannan kissa cikin suratul shu'ara'i lokacin da fir'auna yake wala usallibannakum fi juzu'in nakhl zan tsire ku a cikin abin nan da abin nan wala sawfa ta'lamun falau fatta anna ajatum arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi juzu'in zuwa sai suka ce la bayra inna ila rabbina munqalibun ba komai zo kai mana haka din ai mun zamu game da ubangiji ne in ma ka kace mu ka gaggauta mu ne zuwa ga sabuwa da ubangiji inna natma'u an yaghfirna rabbana an kunna awwalul mu'minin ai mu kwadayi muke a ce ubangiji ya gafarta mana zunuban da yake baya ba mu jin tsoron mutuwa in dai an gafarta mana wannan dan yanzu mun zanta duniya farkon wanda ya fara imani da annabi Musa lalle mun da dauka za a samu a farkon mu ne duk wanda ya imani da shi yanzu bayan mu to muna da lada na shi dan mun zama mun san sunnatan kenan hasanatan kenan to kaga daidai nan gurin ba abin da ya faru sai Allah ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabahu sai muka wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ka dauke mutanen ka banu Isra'ilawa ku suna ne cikin dare ku fita da kasar Misra zuwa ga Baitul Maqdis in kun fita din kuma za a bi ku fa suka fita suka tafi fa arsala fir'auna fil madain hashirin fir'auna sai ya aika dukkan dare a taro baradan sojoji wadansu suka ce sanan da bara da ya ma cewa a yanka akuya ta yanka akuya yace a sai da ya ka sai dauki hantar yana gasawa yace kafin in gasa hantar nan in ci in ga gama ya ta ina son in ga an tara mun sojoji dubu saba'in sauran fadawa suka ce an gama <laughs> masu biji da wajen wani kenan an gama idan na kawai eh, ta da koda fa da wannan kisa wai suka ce wal amru ilayka gunzuri ai wai umarnin naka ne idza qala da hazalu fasaddiqu wa fa innal qawla ma qala hadha su ba su da ra'ayi sai ne aka ce ko yake aka zuna aka ce me dalilin zai ce tambayi shugaban shi ya baka bayanin dalilin mu an ce me kawai zamu yi ba wani in inda aka ce aiki kenan la na akahum hina yajibuhum ala alkitabi ala ma qala burhana in kun ga dan uwansa yana yake da ga annabi me dalilin sai mun gaisha shi kawai to saboda haka aka tara mutane arsala fir'auna fil madaini hasirin da mutane suka taru yace inna haula ila kirzmatun qalilun waɗannan da kuke gani ko ta yar tawaga ce kaɗan ba su isa sun kai komai ba wa innahu lana lagha'izun sun fusatar da mu wa annabi Musa da mutanensa wa inna la jami'un hadirun Allah ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kazalika wa awrasnaha bani isra'il sai muka fitar da fir'auna da mutanensa dan su bi sawun annabi Musa da mutanensa muka fitar da su daga cikin garin su da suke cikin ni'ima ga mare mare na ruwa ga dukkan wani ni'ima suka fita daga wannan gari wa kunuzin wa maqamin karim suka bar taskoki na dukiya da wurin zama mai daɗin zama mai daraja mai kima Allah ce kazalika wa awrasna ha bani isra'il karshe za mu gadar da su daga bani isra'ilawa fa asba'uhum mushrikina sai suka bi su da asusuban sun fito annabi Musa sun tafi cikin dare shi da mutanen sa annabi Musa alaihi salam to shi Allah ke ta cewa laqad haina ila Musa bayan fir'auna ya riga ya fi su su sun je karshen makura ta tekun da ake kira bahar mali a yau waɗanda suka ce nilo amma dai bahar mali shi ne don saboda za su je baitul maqdis ne kuma shi ne ya raba tsakanin Egypt da can gurin ta hanyar da suka bi ta wannan hanyar ce kamar yadda wasu malamin ta waɗansu kuma suka ce ta wurin ne to sun je wurin kenan sun zo gabar teku babu jirgin ruwan da zai haye da su su yawa ya baya kuma gashi sun fara gano mutanen fir'auna na tafi sun nan ta su ba adadi ta fuskar yawa sun fi su karfi sun fi su komai to shi Allah ke cewa falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna la mudrakuna yayin da jama'u guda biyu suka hango juna suka halalo juna sai sahabban annabi musa suka ce da shi inna la mudrakun an riga an riske mu mun gaba kuma mun shiga uku yaya zamu da rabu sai isko mu kana kalla annabi musa ce ko alama ba su isko mu ba inna ma'i rabbi sayahdin ubangiji na tare da ni kuma da sannu zai shiryar da ni ta ina za mu samu hanyar fita to shine Allah ce wala kad aina ila Musa tabbas ko sai muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi ka tafi da bayina cikin dare fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa ka buga sandarka akan teku zaka samu hanya a cikin tekun yabasa busasshiya la ta khafu darakan kar ka ji tsoron wai za su riske ka a baya wala takhsha kar ka ji tsoron kuma ruwa zai dulme da ku ba abin da zai faru ku da ku ci to a cikin rai Allah sai fa aina ila Musa an nudrib bi asakal bahra muka wayi zuwa ga annabi Musa ta dauki sandar ka bugi teku da ita duka wake da wani faru sai falaka fa kana kullu firqin azim sai ke koyar da biyu wannan yayin nan wannan yayin nan ruwa ya ya zama kamar mummulan dutse shine dutse الجبل العظيم الذي لا شجر عليه kamar da wadansu malaman loga suka ce dutsen da ko ita ce babu mulmulallen dutse haka ruwan teku ya dunkule ga hanyar abuje nan take ka ga mu'jiza kenan wato Allah ya gaskata wa annaba kenan alƙawarin sarki zai taimake su da ce antum amanata ba kuma alghalibu annabi Musa da mutanen suka bi suka wuce sun gama wuce su kuma sun kawo daga gefe a to ga hanyar a tsakiya sun ɗauka nan su aka yi zan ga cewa abin bai shafe su ba yana na da hanyar zali sai suka keta suka fita sai da suka je tsakiya a ubangiji ta ala sai ya haka ruwan ya haɗe wa azlafna sannan akharin wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina thumma hadaratna ba'd al-baqi Allah sai sai muka kusanto da su mutanen fir'auna har suka shigo ciki suna shigowa ko mun da mun kamar da annabi Musa da wanda ke tare da shi gaba ɗaya kowa ya gama fita to saurawa kenan sun ma'azara kana babula sannan sai duka duniyar da su su fir'auna shi ne nan Allah yake cewa fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fir'auna da mutanansa suka bi annabi Musa da mutanansa fa zakiyahum min al-yammi ma zakiya ruwa ya mamaye su mutakar mamayewa ruwa ya lullufe su shine hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين har sai da fir'auna ya ga cewa ga ruwa ya kama su ta ko ina sai ce na yi imani ba abin bauta sai abin da bani isra'ilawa suka yi imani da shi nan ne ma yau ina cikin musulmai ka ji fir'auna fa sai ka ce ba ji bane jiya da sai kayan jiya yace an rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin zairi. sai ka ce ba ji bane ke magana da misalan azamati jiji da kai yau ya ce wa ana min al-muslimina amma nan sa wato wannan zai amfana da shi to kuma imani baya amfani in baka tashi imani ba sai da mutuwa ta zo falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnat allahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafir imani sai sai da rai ya zo makangama baya da amfani rai ya zo makoshi an zaro shi sannan ka ce amantu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko alama da kai da wanda bai faɗa ba duk daya gashi sai ayyuka ne Allah sai al'ana a yanzu yau kuma kai ne da imani ta fir'auna ne yau da imani wa kad asaita qablu bayan da ka saba wa kunta min al-mufsidin ka kasance cikin mabannata fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsamar da kai da gangan jikinka a ga tsatuwar gawakin akan ruwa bata nutse ba dan ka zanto aya ga wanda zai biyo bayan ka wa inna kaseeran minan nas an ayati na lazafilun da yawa cikin mutane sun gafala ba sa imani da ayoyin Allah in ba haka ba fir'auna ya isa kowa idan hado wanda zai biyo baya ba an rike zai shigo jirgi zai sauka birnin alkahira ya je a nuna masa gawar fir'auna ya gani fa yanzu mutum ya tafi daga faransa ya je gani amma ya koma ya cigaba da cin karansa da cin aladansa da cewa Allah na da bayan ya ga wanda yake shi shine Allah ma gaba ɗaya da gawarsa nan wa inna kaseeran minan nas an ayatuna lazafilun da yawa cikin mutane sun gafala gabarin ayoyin shine Allah ce wa dalla fir'aunu qaumu fir'auna fa ya halakar da mutanansa wa ma hada bai shiryar da su ba shine yakdumu qaumuhu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdi mawrud ranar tashin kiyama shi zai jagori mutanensa zuwa ga shiga cikin wuta Allah ya kare mu Allah ya ce bi'sal wirdul mawrud tir da magangara wanda za a gangara mata in ta zanto ita ce wuta jahannama يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب التون الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيب ولكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وبنجي يا بني إسرائيل يعقوب ذرية جدا النبي يعقوب بني إسرائيل أنا نفهم يعقوب النبي يعقوب عليه السلام wanda yahudu da nasara suke dangantuwa zuwa ga gidansa domin dukkan jama'un banu isra'il wato eh, family goma sha biyu ne adadin ƴaƴan annabi yaqub alaihi annabi yusuf da sauran ƴan uwansa sha ɗaya to sai Allah ke kiran yahudawan yanzu ya bani isra'il ya ku zurriyar gidan isra'il kad anjaynakum min aduwikum tabbas mun samar da ku daga abokin adawar ku shine fir'auna abin nufi mun samar da iyayenku da kakanninku a da domin samar da iyaye da kakanni kamar tsayar da yayansu ne dan da sun laka da ba samu yayan ba shine ke kada anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman kuma mun yi muku alkawali shine muka alkawari da annabi Musa ya zo wajen gane da mu za a bashi sako da zai kawo muku wato ce wa hadnakum mun yi muku alkawali ma'ana mun yi alkawali da annabin ku na janibi turan ayman yazo a gefen damar nan dutsen nan na turu sinin wa nazzalna alaikum almanna kuma kar ku manta da cikin ni'imomin da muka yi muku fa mun saukar muku da alman wato darba alman wani abu ne da ke sauka daga sama kamar yadda rafa ke sauka daga sama amma yana da farko da kasan farar zuma haka ubangiji ya ni'imta su da wannan lokacin da suke cikin duniya waɗannan da Allah ce 40 sanatin yatihuna fil ard ba su da abinci ba su da abin sha sai Allah ya ba su ƴaƴan hila shine wa zallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna was salwa aka musu inuwa da girgije saboda suna cikin sahara aka saukar musu da alman abin sha mai zaki aka saukar musu da asalwa shine ko ƴaƴan kantabara ko kuma ƴaƴan hila su sauka su kasa tashi har ka je ka kama ka yanka ka soya duk Allah ya musu wannan ni'imar ka ga ni'imomi ne masu yawa Allah ke tana musu wanda kamata a yi kai wajaba yi idan an yi maka nima kai godiya ko dan adam ne kai zama ya kamata kai masa godiya dan annabi sai la yashkuru Allah man la yashkuru nas wanda baya gode wa mutane yana masa alkhairi to zai gode Allah ma in Allah ya masa ni'ima to saboda haka wato ya kamata kenan ku godiya dangane da ni'imomin da muka muku irin waɗannan shi ne wato ainihin manzon alaikum manna wasalwa da muka saukar da almanna wasalwa sai muka ce da ku kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga daddadan abin da muka arzuta ku da shi wala tatghaw fihi kar ku ketare iyaka wajen saɓan Allah dangane da abin da ya ba ku na nema idan kuka ketare iyaka fa inna alaikum ghadabi sai fushin Allah ya sauka akan ku a wata kira fa yakunna alaikum ghadabi duk dai ma'anar su ɗaya ne wa man yahlil alaihi ghadabi a wata kira wa man halun alaihi ghadabi faqad hawa dukkan wanda fushin Allah ku ya sauka akan sa to Allah hakika ya riga ya gama halaka hawa bi ma'ana ya riga ya gangara maranin halaka wanda sai illa ma sha Allah Allah ya ce wa inni la gaffaru lalle ne mai yawan gafara ne liman taba ga dukkan wanda ya tuba ya bar aikin sako ko mun dadewar wanda yana yi wa amana kuma yayi aiki na gari wa yayi imani wa amila salihan sannan yayi aiki na gari thumma haka da sannan ya shiru menene ma'anar sannan ya shiru yani thumma lazama zalika ya nufinci abin da aka ambata a baya tuba imani aiki na gari to kuma ya nufinci abin shine ma'anar sun da, daidai da fadin Allah ta'ala innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزوا وتدوما أتعبوا فيني ما نرسل ما تدعى تدنى الله أن أجرد أمسوا نئي مؤمن ديوا كتنين سعداء وأن نئي مؤمن سنع ديوا دا كي أسع أن نباوا وحدة بتكين سديوا كما رأي لأنه موسى لكين سفر أمسوا وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروني مثل الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا تيد أكسن أن نباوا أتكين سديوا أكسن يسراكم أتكين سديوا أن ما لم يوتي أهدا من العالمين بل جدي يباكم baiwa da ni'ima irin wanda bai baiwa wani ba irin ta a zamanin ku an gane ku dukkan waɗannan ni'imomi ne da Allah ya musu samar da su daga cikin ruwa da sauran abin da ya faru duk ni'imomi ne kuma yake ce musu yanzu inda za ku tuba duk barnar da kuka yi ba sai Allah ya tuba kaga daɗin mutunci in ka tuba sai ubangiji Allah ya karɓi tubanka sai kuma Allah wa ayyaka kaunika ya musa wa قال هم ala عجلت إليك رب لترضى annabi Musa ya alkawari دي سوى ya zo zai magana da Ubangiji da ala don ya karɓi saƙon da zai isar wa mutanensa. Kafin ya tafi aka سبعين zaɓo mutane kamar mutum saba'in. Wa tsara Musa kawo wa kafin. To suna cikin tsaya bisa gama shiryawa ba ya yi tafiyar sai ya gaba ya bar su baya tsammanin suna bedi. To shi ne sai Allah ce wa ma an kawo ya Musa. Me ya gaggautar da kai har ka taho ka bar a baya kai da za ku tare da su. ka ci gaba ka kyale su kana sai annan Musa alaihi salam ce hum ulai ala asari ai ga sunan baya da ne suna tafi wa ajiltu ilayka rabbi litarda ayya ubangiji na yi gaggawa zuwa gare ka dan ka yadda da aiki na ba na san in kai umarni a yi sakaci wajen aiwatarwa shi yasa na yau gaba ban biye musu ba wato annabi na gaggawa ya ga aiwatar da abin kafin mutanen sa. wannan ke nuna babu wani mutum da zai kai matsayi na ibada da za a ce shi an yafe masa ba sai ya ji Allah ba yadda wanda bai san komai ba ya zama wajibi ya ba Allah ya yi zo ka haka malami dukkan ilimin sa ko da yana tofa yawo kaga wa rafa'na laka zikra ta rubutu da kanta to dole shi ma sai ya ba Allah inda ba Allah ba ilimin sa ba zai masa amfani ba an gane ko dole ne sai in ya bi Allah sannan ilimin sa zai masa amfani to sai ne to wajin to ne ka rabu ne tarba na yi gaggawa na ta wani domin ka yadda da shi قال فإنا قد قومك من بعدك وأضلهم السامري ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكنه حملنا أرزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري قال في الله سيدتي فإنا قد فتنا قومك من بعدك mun jarrabu mutanenka bayan ka taho ka bar su wa adallahu samiri mutumin da ake kira samiri ya zo ya halakar da su Allah na faɗa wa Musa bayan ya san me ya faru a baya ba to wannan ke nuna waɗansu malamai suka ce alkawalin da Allah ya ce wa adna kun janibar turi alkawalin da Allah ya zai yi munajati da annabi Musa na cewa ya azumi kwana 30 in ya kammala ya zo sadu da ubangiji kamar da hadisin fito ne nuna to ya yi azumin kwana 30 wace dare zai je sadu da ubangiji sai ya asuwaki ya goge haƙoransa dan warin da ke cikin bakinsa ya kau dan ya gane da ubangiji to sai ubangiji ta ala ce me yasa ka tsaftace hakoran ka sai ce ubangiji dan bana son in yi gani da kai ya kamata su ce eh alƙawarin da aka mana ne ba ya tabbas amma ba za su faɗa ka ba dan shine an san tabbas ko su ce yana da tabbas amma dai za mu yi kai dan ga tambayar da muke alamin yadda kuma rabbukum wa adana sana ba alƙawarin ne sai muku ba ko mu zan su bane ba a fatala alaikum aladu na dade ne da na tafi sai fa har ko kadara ya kamata ku tunje na ubangijin kafin dawo ne yake faɗakar da ku shi yanzu dan bana ne shi kenan ko am aratum an yuhilla alaikum ghadabun min rabbikum ko sai kuke azaba ta sauka kanku fa aslaftum mau'idi da ku ku saba alqawlina qalu sai suka ce ma aslafna mau'idaka bi mulkina sun yadda sun saba amma ba mu saba alqawlinka ba dan ganin damar mu dan ikon mu shine malamai suka ce uzurin ma da yafi ma laifin ban hausa. walakin na ummina awzaran min zinatil qaumi abin da ya faru shine mun riga mun dauko ko an tsora mana kayan nauyi min zinatil qaumi na kayan ado na mutanen fir'auna

إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ya faru shine lokacin da za su fito daga ما لم kamar da malamai ke faɗa ba sa san a gane tafiya za su sai suka ce amina muna da biki a dangi za mu je ƙauye biki suka karɓi kayan aro kaga wanda ya karɓi kayan aro ana sa zai dawo ashe dabara suke don su fice da garin sun karbi kayan kayan irin na zinariya da azurfa da sauransu to da suka samu suka fito da garin kuma yanzu riga sun baro garin kenan an riga an halakar da fir'auna da mutanensa to abin nan da shi hannun su ba mulkin su bane ba ya za su yi da shi to shi ne wadansu malamai suka ce sai suka ce to abin da za a yi shine mu haƙa mu zo mu binne shi mu dai ba ce muka muka amfani da shi ba lantana akan mu da laifi wadansu suka ce a'a mu haƙa rami mu cinna wuta wuta ta cinye abin dan saboda ya yi kamance na da abin da ake na da na da idan an samu gani ba da ne ke ci ba sai dai wuta ta shigo daga sama ta cinye ta wadan suka ce a shi samun ne yazo yace musu ku tattara abin ku jefa cikin a tara rami guda da azuwa ta sa kona to da haka za ka tattara su aka sa rami aka kona shi kuma da wata kasa a hannunsa yana jinke da ita sai ga ya dauka ya wata a ciki lokacin da wannan kayan karau din suka zama wato ainihin sun narke zinarin ya narke komai ya narke to shi kenan sai ya amfani da shi yana ruwan sai ya suranta kamar dan maraki da shi ba kuma kasar bai hada ita kuɗa da shi sai babbar kofa ta dubaran dan marakin da ta bakin sa sai da iska zai yi shiga ta ya fita can gurin idan iska ya shiga ya fita sai ka yana ƙara tamfar wato ainihin an busa salewa fa akhra lahum ijlan dan haka sai fito wutar da dan sa an gane ko ko dan maraki jasadan gashi da jiki sosai lahu kuwa har ma yana da kuka irin na shanu irin mo mo idan iska ya shiga ya tafi cikin sa faqalu suka ce haza ilahukum wa ilahu musa suka ce da junan su to fa wannan shine allan ku shine kuma allan wato ainihin annabi musa shine abinda za ku bauta shine abinda annabi musa ma masa sanin shi shi musa ya manta da shi ne ya tafi neman shi can ya ce an yi alkawari da shi zai magana da shi manta yayi ce ma'ana ya bar shirya kenan shine shine Allah ya ce afala yarawna Allah yarji ilaihim qawla inda suna da hankali ba sa lura da cewa dan marke in sun yi magana ba ya murmusu da martani wala yamliku lahum darran ko ba zai iya mallakar su ba zai iya mallakar cutar da su ba wala nafa'an ko ba zai iya amfana da su ba sun ba sa gani ai ba suna gani da ya kamata su lura da wannan ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قليلا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ولقد قال لهم هارون من قبل كنت هارون ده ما يرجع موسى مجانا يسير يا قوم يا قوم إنما فتنتم به hakika sun samu halaka bihi a sanadiyar wannan dan malaki an fitine ku ma'ana an kautar da ku da kanta farke shirya dan da dan malaki wa inna rabbakum arrahman ku sani ubangijin ku na gaske shi ne ubangijin rahama Allah da haka tattabi'uni ku yi min biyayya cikin abin da dan uwana ya bani nauyi nan isar da muku da shi wa ati'u amri ku rinka bin umarni na kalu sai suka ce lan nadraha alaiha akifina kai mu ba za mu yadda ba ba za mu ba za mu gushe ba alaihi aakifuna muna masu zuntar yin bauta ga wannan dan maraki hatta yarji'a ilaina Musa har sai Musa ya dawo ya sami in ya ce ba kyau ma daina amma ba zan mu da wani dan an barka kai kana alifa ka duka tana da ba ka mu yadda ba sai ya yi shi da kansa shi abin nan ma to sai Allah qala ya harun ma ka idh ra'aytahum dallu تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذا سولت لي نفسي قال في النبي موسى يا هارون يا في النبي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا da ta tabi ni ba na ba ta bi a ta sai dan da mahaifiya ta haifa kaga dan wannan sake kenan la ta'tul bil hir la malamai suka ce ya tunatar da shi dangantakar uwa tare da cewa uwar su da uban su da amma ya tunatar da dangantakar uwa dan dai uwa sun fito sai ya umma ya san mahaifiya ta la ta bil hir kar ka samu yemu na ka jijjiga wala bi ra'si kar ka samu kai na ka wani shi ne in ya kashi ta an ta kula farrakta bai bani isra'i abin da sabon ɗauki mataki ba dan kada ka ce na raba kan bani isra'ilawa walam tarku qawli dan karka ce da ni baka kiyaye magana ka ba shi sa ga shi na kyale su ba na sai in jada za in ce sai na su a samu da su goyi bayana a samu wadin su kan gari mu zo mu rigina kamar ka ce to me yasa muka rabu wannan shi ne hujjar annabi hali to anan wurin wato a ashad muhammad amiri sai kife shi da wani istinbabi yake cewa wato a cikin wannan akwai dalili mai girma cewa a ce shi gemu sunnar annabawa ne gaba daya kaga annabawa wani magana da gemu Allah ya ce la ta kun biliyat <laughs> wala birat kan ke nan bai kamata musulmi ya aske ba ko in dai ba a zama a kowane uzuri ba ko larura waɗanda ba su da shi ba da ku nike ba da kowa nike wannan wurin da ke bai kamata aske ba ko ne haka ya قال سوى أن موسى فما خطبك يا سامري يزيا تنبيه هارون يزيد وابيسا وأتو أسان تكين سورة الأعراف abin da kisar cikin wadda ta ga kawai musa min babu min uliyin ijilan da tajallahu kuwa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin lalle sun zalunci kansu tunda ba ya iya cutar da su ko amfanar da su shi wannan dan maraki walamma su kita fi aidi wato bayan dawowar annabi Musa da su ga an ce ayan ne shirme ne kuma sai suka yi nadama wa ra'au annahum qad jallu suka gane cewa lalle abin da suka yi kasa ne kalu sai suka ce la illam yarhamna rabbana wa yaghfir lana nakunu min al-khasirin in dai ubangiji bai mana rahama ba in dai bai cikin za mu kasance cikin wato ainihin tabo an gane ko to shi Allah ke sa wa lamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma talaqtumuni min ba'di yayin da annabi Musa ya dawo cikin fushi yake tir da halifancin da kuka yi mun bayan bana nan a ajintum ala rabbikum shin gaggawa kuka yi har kuna ganin ma dawowa ta ta yi muku jinkiri umarnin ubangiji ne zai an ku kuna ganin tsayuwar ta dade da yawa وألقى الألواح يجي الانتقام حتى ولا سبب شيء وأخذ برأس أخيه يجره إليه يسامى كم أقوات هنا جاوش دمي لك هنا شبع ما منعك إذ رأيت عند الله ألا تتبعني أفأتيت أمري شكو من سايدنا أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي يا أنه هو أنا كان كما كينا كذا كان كما جيمنا كذا إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تركوا قولي an gane ko idan da abin da ya tafi kisa cikin sutul arab kenan kamar da makaranta lokacin da muke cikin tafsirin ta to bayan annabi harun ya gama da jawabi sai aka kuma kalli shi samiri kana sai annabi ya ce ka ma buka ya samiri to kai ko menene labarin ka menene dalilin da yasa ka zaka kawo mutane ɗan mariki su bauta ta wace hanya ma waye za ka tunanin kai wannan har an marikin ya zo iska na shiga cikin sa yana busa kana sai ce basurtu bi malan ya busuru bihi naga abin da musu gani ba fa qabattu qabdatan min athari rasuli sai na jimki kasa jinki guda na sawo ar-rasuli manzon da aka turo zuwa wurinka wato shi mala'ika jibril fa nabbastuha sai na jefa ta cikin ramin da suka kona wannan kayan zinara nan wa kazalika sawwalat bi nafsi haka ne kawai wato suka ce shine abin da yake nufi malamai sun yi nan guda biyu su malamai wadanda suka ce lokacin da ubangiji ta ala ya umarta nan musa bigi a tekun nan ruwa zai dare gida biyu su zo su wuce a tsakiya to a lokacin nan mala'ika jibril ya zo ya musu jagoranci su wuce yana gaba akan dokinsa to shi samiri dama tarihin tarihinsa yana makwabtaka da su banu isra'ilawa a misra karkashin mulkin fir'auna suke fir'auna musu mulkin mallaka to shi yana wata kabila ne wanda su suna bautar shanu da macan suna bautar kan mariki su da macan asali kaga abin da ya gada ne da kakanni lokacin da mun Isra'ila zai yi hijira shi ma duk yana cikin minority dan suna ma minority ne sai bi su aka tafi tare ba wajen ya musulunta ba Wani suka ce a'a ya musulunta amma dai tauhidi bai gama rasa shi ba amma dai ya musulunta abin nan da ya ayyai siyasa dan ba abin kirki ne ba <laughs> to lokacin da wannan dokin da mala'ika Jibril ya wuce da shi to shi sai ga sawun dokin ya sha bamban da sauran dawakunan da su suke kai da haka sai duk kamar da malamai suke faɗa duk inda dokin ya tasa ya wuce wato sai ka ga kasar wajen wato ainihin a kamar ciyawa ta fito a wajen sai ya gane lalle wannan wurin a kasar tana da wani sinadari kenan wanda yake ta iya ya zama sinadari na rayuwa sai jinki wannan kasa ya tsalle a cikin manta. lokacin da aka ja ka kone wannan kayan karawe sai ya watsa wannan kasar a ciki sai ya ta kuɗa da su gaba ɗaya sai ya wannan kan margidin to waɗansu suka ce sai ɗan marigin ya rinka yin magana saboda tasirin wannan kasa da dokin mala'ika ya kaka saboda akwai wani sinadari na rayuwa ta tare da wannan kasa dan ga alamu inda dokin ya kaka ciyawa na fita an gane ku wadan suka ce a'a ba doki ba wai dan marikin da ya musu bane yake magana shi ita wannan kasa ta taimaka wajen sa zinarin ya kame da juna sai yadda an yi dan marikin ba zai fashe ba kuma ya yi masa kofa da inda iska zai fita ya shiga yanzu to idan iska ya shiga sai ka ji kaman sarewa wannan kasar tana da wannan tasirin amma ba wai ɗan marikin yana motsi bane ba to shi ne da aka tambaye shi aka da aka ce na ka tabbata ya samu sai ce basirtu billahi yi yusuru bihi na ga abin da ba su gani ba shi ne sawun dokin wadanda suka ce a'a ya ga sawun dokin ne lokacin da Allah ya turo mala'ika jibril ya zo ya tafi da annabi Musa dama ga ya gane da shi wai na yi kan doki da ya ga sawun shi ne sai dauki kasar sawunsa ko a can ko ana duk wannan dai malamai suna da kansu ɗaya daga cikin maganganun ya zo cikin hadisi fitun wanda kamar yadda na muku hadisi fitun dogon hadisi ne a takarda na fito ce takarda zai kai wajen shafi goma sha takwas Abdullahi dan Abbas ya bayar da wannan hadisi lokacin da Sayyid ibn Zubair ke tambaye shi ma'ana fadin Allah ta'ala a wa fatanna ka fituna shine ce baka san wannan ba yake ran sanin yace to an sarka ka zo gobe da safe mu gani daga nan zuwa yamma ma karasa ya koro masa wannan hadisi to da yawa wadansu malamai sun ce galibi ababen da ke ciki sun dace da hadisai sahihai sauran kistoshin kuma wanda ba su dace da hadisai sun yi ba galibi yana daga cikin abin da aka yi mana izini ma iya hikaitowa cikin maganganun ahlul kitab da annabi sai haddisu an bani isra'ila wala haraj an gane ko da aka hadisi ne mai tsawo imam ibn kasir yace mazajin sa hadisin gaba ɗaya sahihi ne kuma galibin abin da yake ciki dai kistoshi ne amma akwai wani bangare a cikin hadisai ne yace haka ma shugaban ma ilimin hadisi wato abul hajjaj al-mizzi yace shi ma haka yace da haka dai da yawa daga cikin malamai sun ce wato rijal na isnadin nan ne kisa rijal ne sahihi a wato eh, eh, wato sanadin sahihi ne to da haka yace da kanta malamin da turbi fa tabattu kana da sanin asar rasuli kaga sai dauki wannan kasa kenan ko kana na dauki hasan jefa ta cikin ina wato cikin wannan abin nan da ya kona na kayan karau yace wa kazalika sawwalat din nafsi haka zuciyata wato ainihin ta surar mun ba wani wahayi bane ko umarni daga Allah ko manzon sa to ina ganin ba za mu iya karasawa gaba ɗaya ba sai mu dakata a nan abin da muka faɗa na daidai ubangiji ta'ala shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana ku yi hakuri da tambayoyi guda biyu kaɗai za mu ansa dan mu cike da su mai tambayar farko abin da yake cewa shin mutum zai iya bin yan bid'a sallah ko ba zai iya bin su ba wannan tsohuwar magana ce an ci an ci yi ne duk mutumin da yake bid'a da bata kafa ta ba za ta yi sallah mutumin da bid'a ta kai a matsayin a ce ya kafa ta ba za ta yi sallah ba da kai kike magana kenan kafir da mutum kuma ba a hannun sa yake ba yana hannun Allah yana hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari ya yi babu cikin sahih al-bukhari babu إمامة المبتدئ والمسلوم وإمامة الفاسق والمسلوم بعض اللي يكي مجالها كم دين فاسق يصلى كل بدعة يصلى هذا sahabbai da tabi'ai sun kasance sukan bi mutane masu kananan bidiyoyi sallah wannan babu ne wannan ke cewa mijin da ya tafi a shekara uku bai dawo ba ba a san inda yake ba yaya za ta yi idan mace mijinta ya yi tafiya ba a san inda yake ba abin da za ta yi shine sai ta je ta fitar da kara a kotu su sanar da alkali ba kara bane dawo alkali jawabi ne alkali shine zai yi ce miki iya adadin kwanakin da zaki ya ko bincika wajen neman sa idan labarin ka bai zo ba alkali na iya ba ki takarda ya ce ki je ki aure tunda an nemi ki an rasa za a hukunta cewa kamar ya mutu amma ke da kanki ba za ki je ki aure ba da haka lokacin da kika samu labarin ba a sai